A wannan karon abin ya ritsa da manyan motocin Albasa sama da mota goma mallakar 'yan Nijar, lamarin da ya tada hankalin shugabannin ƙungiyar manoma da masu kasuwa. Masu kallo da surare muna yi muku barka da warhaka. Da fatan 'yan uwa za ku biyo mu domin jin kiran da shugabannin kungiyar manoman albasa da masu fitar da ita kasashen ƙetare suka yi game da wannan matsalolin. Don haka kamar dai mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan muna tunar da 'yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka. Kuna iya leƙa ƙasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar Faransanci. ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taɓa shi sai ku yi gaba ku danna mana ƙararrawa hakan zai iya ba ku dama duk lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna mana alamar shan ma'ana kuna so. Da haka bari mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan shugabannin kungiyar manoman albasa da masu fitar da ita kasashen ketare sun koka a game da babbar asarar da matsalolin tsaro ke haddasa wa wannan fannin inda yan ta'addan burkina faso ke kona motocin dauko albasa a kan hanyar su ta zuwa cote d'ivoire da kuma ghana bayan kona motocin dakon albasa ta'allaka da 'yan ta'addan yankin ke yi an kuma samu asarar rayukan direbobi da yaran su dalili kenan suka yi kira hukumomin kasashen sahel su dubi wannan matsalar da idan basira wani matukin babbar mota da ke dakon albasa daga niger zuwa kasashen cote d'ivoire da kuma ghana ya ce tsakanin Laraba da Alhamis 'yan ta'adda sun kona motocin dakon albasa sama da mota goma. A bidiyon da ya naɗa a kan hanyar su ta dawowa gida ana ganin gawawwakin wasu manyan motoci da suka kone ƙurmus a bakin hanya a wani jejin Burkina Faso, wanda ke ɗaya daga cikin yankuna mafi hatsari a ƙasar mai fama da matsalar tsaro, inda a 'yan kwanakin nan 'yan ta'adda suka bullo da sabon salon da sabon salon nasu na ƙona motocin. A wannan karo abin ya rutsa da manyan motocin dakon albasa sama da mota goma a mallakar 'yan Nijar, lamarin da ya tada hankalin shugabannin kungiyar manoma da masu kasuwancin albasa irin su Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin ko da yake a wannan karan mutanen da suka aikata wannan ɗanyen aiki ba su taɓa direbobi da yaransu ba, Gamayyar Ƙungiyoyin Ma'aikatan Jigila a ta bakin kakakin Gamashi Muhammadu na cewa yanayin da ake ciki a tsakanin Nijar da ƙasashen makwabta irin su Burkina Faso da kuma Mali. masu fama da mamayar mayakan jihadi abu ne da ke barazana gefen direbobi zaman kashe wando. Don haka duka-duka dai a nan dai muka zo ƙarshen wannan labari a nan dai muke fatan Allah Ubangiji ka albarkaci al'ummar ƙasarmu da kuma ƙasar baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai. Don haka a nan dai muke cema 'yan uwa salamu alaikum.